Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro ku da maraicin yau Alhamis biyu ga watan Afrilun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Hadiza da muhimman kanin labarai. To Aisha a yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura dubu biyar magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi girma a ƙasar da su rika sanya abin rufe fuska idan za su fita cikin jama'a sannan kuma fatan da ƙasar china ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga covid-19 cikin sauri ya tsaya cek yayin da annobar da ta addaba duniya ke ɗauka wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ƙarshe kuma babban janar ɗin soja amurka a koriya ta kudu ya ce bai yadda da ikirarin koriya ta arewa na cewa ba su da coronavirus ba kanin labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin namu kuma za a ji cewa a yayin da cutar covid-19 take daɗa yaduwa a nijar ko wasu matakai gwamnatin na Nijar ke ɗauka don daƙile yaduwar cutar? Sannan za a ji irin matakin da gwamnatin jihar Bauchi ke shirin ɗauka don tabbatar da cewa mutane sun mutunta dokar hana yawo da aka sanya da nufin hana yaduwar cutar coronavirus. A yau Alhamis kamar kullum, Aisha Tisle za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kana za ku ji wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan, bari mu ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka ya haura dubu biyar, magajin garin Los Angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi girma a ƙasar da su rika sanya a bar fuska idan za su fita cikin jama'a. magajin garin eric gasiti ya ce ba lallai sai mutane sun yi amfani da abin rufe fuska irin na likitoci ba da ake karancinsa amma ya ce amfani da kyalle don rufe fuska zai taimaka wajen rage yaduwar cutar har yanzu dai jami'an kiwon lafiya na amurka ba su ba da shawarar mutane su sanya abin rufe fuska ba kaltiti ya kuma ce sanya abin rufe fuska ba ya zama nufi ne ma mutane su fita barkatai ba ya kamata su zauna gida sai da in ya zama dole domin wasu muhimman ayyuka kamar sayan abinci fatan da kasar china ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga covid-19 cikin sauri ya tsaya cak yayin da anobar da ta'addaba duniya ke daukar wani sabon salon shafuwar masa'anantu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama su ci gaba da kasancewa a rufe sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufe masana'antu a nan gaba da kuma adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan tara za su shiga fafatukan neman aiki a ƙasar china a wannan bazara. babban janar ɗin sojin amurka koriya ta kudu ya ce bai yadda da ikirarin koriya ta arewa na cewa ba su da coronavirus ba zan iya faɗa muku cewar wannan ɗawar ba zai iya yiwu ba bisa dukkan abubuwan da muke ji kuma muke gani janar robert abrams ya faɗa wa muryar amurka da gidan talabijin na cnn a wata tattaunawar haɗin gwiwa da suka yi a yau alhamis koriya ta arewa ta sha tawa cewa tana da kariyar kamuwa daga cutar duk kuwa da yadda cutar ta yada kasashen duniya ba za mu bayyana hanyoyin da muka samu labarin ba amma wannan ba gaskiya ba ne adadin waɗanda suka yadu dai ba zan iya faɗa muku ba in ji abrams koriya ta arewa ta rufe kan iyakokinta a ƙarshen watan janairu jim kaɗan bayan da coronavirus ta ɓullo a makwabciyarta ta china amma gaba ɗayar iyakar iyakarta da china zai yi wuya ta da tattalin arzikin koriya ta arewa na dogara da cinikayya ta yau da kullum da china kashin labaran duniya na farko kenan aka saurara hadiza za ta dawo da kashi na biyu yanzu bari mu leƙa jamhuriyar niger inda rahoton mu na farko ke cewa a yayin da adadin masu cutar covid-19 ke karuwa fiye da kima a jamhuriyar ta niger hukumomin kasar sun fara daukar matakan karfafa hanyoyin sadarwa da nufin wayar da kan al'umma game da hanyoyin kare kai daga wannan annobar wanda tuni ta hallaka mutane biyar a kasar wakilin muryar amurka a yamai sulimu mini barma ya aiko mana da karin bayani lura da yadda wasu 'yan nijar ke ci gaba da bijirewa matakan dakile yaduwar cutar covid-19 yayin da wasu ma ba su yarda da gaskancin wannan annoba ba ya sa gwamnatin kasar kafa wani kwamitin musamman mai kula da sha'anin sadarwa wanda kuma zai mai da hankali akan ayyukan faɗakarwa kamar yadda kakakin gwamnatin Nijar minista Abdulrahman Zakariya ya shaidawa manema labarai. Shi wannan aikin shi don ya kwatanta ma mutane yaya ya kamata yanzu da wannan allobar ta shiga mai kamata ya kamata a yi wajen harakar tsafta wajen harakar gamuwa da ake yi cuɗani da mutane kuma me ya kamata halla a yi don mutane su gane saboda me ake ɗaukan matakan kuma wannan komiti da aka yi shi zai aiki da fannoni da yawa na ƙasanmu akwai sarakai wanda suke faɗi a shi akwai malamai masu waye ma mutane kai akwai mata akwai matasa akwai artist duka wanda ya san dai ya iya wani abu za mu kira shi ko kuwa kakan kuma abin ba ya tsaya ba a yame nan ko mutum a nan ya yake amma a jihohi ma akwai wanda suke aiki tare da shi kwamitin ya yi amanar cewa kafafen yaɗa labarai musamman na ƙasa da ƙasa masu gabatar da shirye-shirye a harshen hausa na da rawar takawa wajen canzawa jama'a tunani a dangane da wannan mummunar cuta da ta addabi duniya ɗan jarida bugo da ƙari magatakardar ministan watsa labarai abdullahi kulibali shine mataimakin shugaban wannan kwamiti ko amurka kuka ɗauka wanda ita ce Eh, number one a duniya suna ta kansa ma a ce eh, duk da suka wajen miliyar dubu biyu da rabi duk da wannan dai ana nan ana kokowa kuma ana sa ran kamar abin zai kai hannun wata biyu ana yaki da shi to kenan ya kamata nan a kasar mu jama'a ta kiyaye wannan galgadi da ake ma jama'a kamata mutane su kula da hakanan kin tunda abu ne in ba a yi hankali ba to zai banna sosai muna kiran al'umma ta kula da irin sako iri-iri da muke watsa ta huskar talabishin da rediyo da sauransu. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a sanarwar da ta bayar a yammacin jiya Laraba na cewa a wunin jiyan kawai an gano ƙarin wasu mutane 40 akan 34 ɗin da suka kamu da cutar coronavirus a Nijar, abinda ke nufin kawo yanzu mutane 74 ne suka harbu a faɗin ƙasar wato biyu a maraɗi sauran a nan birnin Yamai kuma tuni biyar daga cikinsu suka rasu sakamakon wannan annoba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Hadiza da karashen labaran duniya. Kasuwannin hannayen jarin asia sun karkare a tsaka-tsaka a yau Alhamis a daidai sa'ad da masu saka jari suka tashi haikan domin tunkarar sabon adadin rashin aikin yi a ƙasar Amurka wanda aka sa ran zai kasance mafi girma sakamakon annobar coronavirus. hannayen jarin nikai a japan ya fadi da kashi ɗaya da ɗigo uku bisa ɗari ya zuwa ƙarshen ranar kasuwar yayin da asx na australia ya yi asarar kusan kashi biyu bisa ɗari lamarin da ya yi armashi a seoul da shanghai da kuma hong kong inda aka samu riba a yau da kashi biyu da ɗigo uku bisa ɗari a nahiyar turai kuma hannayen jarin ftse na birtaniya da cac 40 a paris da kuma dax na jamus duk sun dan daga sama da sanyin safiyar buɗe kasuwar ta yau masu fashin baki na hasashen cewa za a samu adadin masu da'awar rashin aikin yi fiye da na makon da ya gabata wanda ya nuna mutane miliyan uku da dubu ɗari uku suna neman tallafa marasa aikin yi wata kotun ɗaukaka ƙara a pakistan ta jingine hukuncin kisa da aka yanke wani mutum da aka zarge shi da sace wakilin mujallar wall street journal daniel pearl da kuma datsa kansa inda ta maida hukuncin na shekara bakwai a gidan yari bisa laifi na sace ɗan jaridan kaɗai kana ta wanke sauran mutane uku da aka zarge tare da shi ahmed umar sa'id sheikh haifaffen ƙasar birtaniya ya yi zaman jiran zartar da hukuncin kisa a kansa na shekara goma sha takwas da suka gabata da aka yanke musu hukuncin sauran mutane uku kuwa fahad nasim salman sadiq da sheikh adil suna zama hukuncin daurin rai da rai masu gabatar da kara na da damar ɗaukaka ƙara kan sabon hukunci a kotun koli lauyan da ke kare waɗanda ake tuhuma wato navid ahmed ya faɗa muryar amurka cewa ba a tuhumi sheik da laifin kisan kai ba sa'ad da aka kama shi a shekarar ta biyu kafin bayyanar labarin kisan pearl an caje shi ne kadai da laifin sace pearl da kuma miƙa shi ga wani mutum na daban ya ce an kara da cajin kisa ne lokacin da wani hoton bidiyo na datsa kan pearl ya bayyana. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai fagen mu. Rahotannin da ke fitowa daga Najeriya na cewar yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus sun kai 174. Kana waɗanda suka rasu har yanzu na nan a biyu. Sai kuma waɗanda aka sallama daga asibiti su tara. Ga rahoton wakilinmu a lagos Babangida Jibril. sabon alkalman da cibiyar da ke kula da hana bazo cutuka masu yaduwa ta fitar ncdc ya cewa a karan farko jihar akwa ibom ta samu masu dauke da wannan cuta ta coronavirus guda biyar daga cikin sabbi 23 da aka samu a inda jihar Legas ke da sabbin masu dauke da wannan cuta guda tara sai birnin tarayyar Najeriya Abuja ke da guda bakwai da Akwa Ibom ke da guda biyar yayin da aka samu guda daya a Kaduna da kuma Bauchi. bisa la'akari da wannan sabon kididdigan da ya nuna cewa yanzu haka a najeriya akwai masu dauke da wannan cuta 174 yayin da kuma kawo yanzu cibiyar ta bayyana cewa tana neman wasu mutane kimanin dubu hudu walau dai suna dauke da cutan ko kuma sun yi mu'amala da waɗanda suka dauke cuta abinda kuma ke ci gaba da zama abin fargaba ga sauran 'yan najeriya a sanarwar da ya fitar babban darakta da kula da cibiyar hada batsuwar cutuka masu yaduwa wa ncdc dr chikwe ehikwezu ya ce yanzu haka ana samun karuwan wayanda ake aunawa domin tantance su ko suna dauke da wannan cuta a duk rana daga 500 zuwa 1000 zuwa mako mai zuwa tare da fatan kaiwa zuwa 1500 a nan gaba lamarin da zai kara hanzarta gudanar da bincike da kuma auna 'yan najeriya domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko covid-19 a wata sabuwa kuma yanzu haka ƙasar amurka ta ɗauki wani ɗan ƙasanta da ya kamu da cutar coronavirus daga najeriya zuwa ƙasar ta amurka kwamishinan lafiya a jihar lagos farfesa king abayomi shine ya tabbatar da hakan a shafinsa na twitter tuni dai dama gwamnatin amurka tare da wasu ƙasashe na yammacin turai suka fara kwashe 'yan ƙasansu da ke najeriya domin mai da su ƙasashensu na asali sakamakon bullar wannan cuta ta coronavirus ne gwamnatin najeriya ta ɗage takunkumin hana sauka da tashin jiragen sama ga kasashen na yammacin turai da ke da aniyar kwashe 'yan kasashen su domin komawa da su kasashen su na asali yanzu haka dai ƙasa amurka kamar sauran kasashen duniya tana ci gaba da fuskantar matsalar yaduwar wannan cuta ta coronavirus inda rahotanni daga ƙasar amurka ke nuna cewa ko 'yan ƙasar fiye da dubu ɗari biyu da suka kamu da cutar inda kuma ake kyautata zaton mutane fiye da dubu biyar suka rasa rasa rayukansu baban ya jibrin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga wannan saƙon kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka a kai-a kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kada ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. sauraro sai a sake gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba wanda Aisha Tasila za ta gabatar. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Tasile daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC zan gabatar muku da wannan shirin. baiwa. sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. A cikin wannan shirin za mu taɓo wani batu ne da ke daɗa samun karɓuwa a fannin kimiyyar magunguna, wato amfani da itatuwa da tsirrai wajen sarrafa magunguna don magance cututtuka a cikin al'umma. A yau za ku ji yunkurin da ma'aikatan lafiya a tarayyar Najeriya ke yi na buɗe cibiyar bincike da sarrafa magungunan daga itatuwa da tsirrai don magance cututtuka. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta tattaro mana bayanai akan wannan batu inda ta zanta da darakta mai kula da sashen magungunan gargajiya a ma'aikatar lafiya a Najeriya, Hajiya Zainab Sharif. abubuwa da aka sani na gargajiya ke yin tasiri wajen magance cututtuka yasa tun farko aka sanya shi a manhaja da ake koyarwa a wasu jami'o'in Najeriya. Wannan dai kowa ya san cewa magani ya fara asali daga gida. Shi yasa in aka ce ka bar gida gida ya barka. In ka ji an ce maganin gargajiya gado ne abu ne namu. Sai na bature ya zo shine muke ce modern medicine to asalin modern medicine din ma da muke ce na bature asalinsa na gargajiya ne saboda bincike ya nuna cewa a cikin kashi arba'in maganin zamani da muke cewa pharmaceutical drugs yanzu asalinsu daga gargajiya ne kuma wanda suka ba da ansa wai wanda suka taimaka na gane waɗannan magunguna asalin su masu maganin gargajiya ne so kaga cewa duk wanda ya ce zai ba zai ga amfanin maganin gargajiya ba na ji akwai matsala sosai to yanzu lokaci ya zo kuma ita who ta ce ita ta yadda akwai inda za a duba da taimakawa wanda ba shi da lafiya sun yadda da maganin zamani wanda za ka je asibiti likita ya baka wannan ba mu da ba wani matsala da wannan kowa ya yadda za ka je asibiti ka ga likita ba wanda zai ce maka me yasa ka je asibiti sai kuma na biyu ta yadda da asalin maganin gargajiya shine namu na gida kuma bincike ya nuna cewa a cikin kashi ɗari kashi tamanin yawancin su ne suke shan maganin gargajiya to kaga ishirin kenan suke shan maganin zamani ko pharmaceutical so ba za mu ce za mu ba za mu ga amfanin maganin gargajiya ba to na gaya muku WHO ya ce sun yadda da shi wannan na eh, orthodox kuma ya yadda da na maganin gargajiya sai kuma akwai abin da muke ce complementary alternative medicine kaji daga sunan in maganin gargajiyanka na asali ya koma wani kasa. kamar yanzu maganin mu na najeriya muka tafi za mu je nijar mu ba da magani a nan ya zama complementary and not so kaga bangare ukun nan who ta yadda ta ce duk wanda ya zo wannan bangaren yana da amfani shi yasa yanzu kaga cewa kasashe da yawa su sun riga sun yi gaba kun san china kowa ya sani sun sarrafa maganin gargajiyarsu sun yi bincike yanzu sun gaggane amfanin maganin gargajiyarsu shi sa ka ga duk inda ka je za ka ga maganin gargajiya na, na, Chinese. Haka ma Ayurveda da muke kira Ayurveda medicine wanda shi ne asalin na India. Su ma sun gyara nasu, sun sarrafa nasu, suna koyar da nasu, kuma za ka ga ko'ina za ka je ka ga ah, Ayurveda medicine. To amma bari mu zo Afirka. Afirka dai za ka ga waɗansu ƙasashen sun yi gaba sun yi ƙoƙari. Za ka ga ƙasashe kamar South Africa. South Africa su ma suna amfani da maganin gargajiyarsu. in ma ba su sarrafa maganin ba suna fitar da shi as abin da muke kira raw materials so in fitar da shi raw materials kamar su dauki sassaƙe ko su dauki jijiya ko su dauki reshen ko su dauki ganyen ko su dauki saiwar zaka ga sun hada sun fitar da shi can waje inda aka gane amfanin su a sarrafa su a sa shi a fakejin mai kyau ta inda za a kawo mana a ce mu saya to amma asalin abin daga afirka ne to akwai kasashe da yawa da afirka sun yi nisa Wurin da gida najeriya ah, labari ya nuna cewa gwamnatin tarayya ko dawon ce federal ministry of health ta fara intervening akan asalin maganin gargajiya as far back as 1960 akwai ayyukan da aka yi sai aka ce to wannan maganin gargajiya an asali an kai university of ibadan an ce ku fara bincike akan da itatuwa to in ka duba tarihi akwai lokacin da aka tura mutanen su je china su koyi asalin maganin gargajiyan china su zo abin da yake kawo matsala a maganin gargajiya mu shine na ɗaya me na cewa lack of political will gwamnati ba ta ɗauki abin da mahimmanci ba ta ce bari mu ma mu dubi namu mu gyara namu to alhamdulillah yanzu dai za mu ce an fara sai dai kuma akwai dan gosulo muna so dan ba lokaci yanzu ka je inda za ka ga ana zancen nano Nano medicine suna hada maganin itace collectors kamar su gold sai ka ga sun yi produce magani akwai gold da mata suke sawa magani to kaga mu za mu kwarai mu za mu ga cewa gold sa ne akwai ai yadda ake deactivating dinsa sai ya zamanto magani shi sa za ka ga waɗansu ko kuma a samu abin hannu to yana reducing radiation na energy so wannan dai magani ne sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai. Shugaban cibiyar Dr. Adamu Ahmad 他等不起我。 cin ba a nan binciken Zainab ya tsaya ba ku tara a cikin wani shirin za ku ji yadda masu magungunan gargajiya suke kallon wannan ci gaba da aka samu da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kafa wannan cibiya ta sarrafa magunguna daga itatuwa da tsirrai. A halin yanzu a madadin Zainab ɗin da ta gudanar mana da wannan bincike da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana wannan shiri ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. A gaida Aisha Tisle da shirin lafiya uwar jiki. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe inda ya ce salamu alaikum murya Amurka. Hakika tallafin hatsi da gwamnatin Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta bayar da a rarrabawa mabukata a jihohin Legas da Abuja da Ogun da ma wasu jihohi don rage wa jama'a masu karamin karfi raɗaɗin da suke ji game da dokar hana zirga-zirga da aka sanya musu don daƙile yaduwar cutar coronavirus abin yaba gaggawa ne kuma ya yi daidai da fatan wannan tallafi na hatsi zai kai ga mutanen da aka yi domin su muna kira ga gwamnatin najeriya da ta sanya ido sosai don ganin ba a karkatar da waɗannan tallafi na hatsi ba saboda an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa saƙonmu na gaba ya fito daga sani muhammad chindu anguwar karofi madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya inda ya ce hakika killace al'umma a gida tsawon sati biyu ba tare da wani tallafi tallafi ba da wasu gwamnoni ke yi abin takaici ne ganin yadda mafi akasarinmu talakawa ne daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana mafita amin sun amin. Sai saƙon sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce muna murna da tattaunawar da mataimakin shugaban Najeriya ya yi da kwamiti a kan cutar coronavirus. Da fatan Allah ya sa tattaunawar ta zama salsalar gano bakin zaren shawo kan matsalar a Najeriya da sauran kasashen duniya amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abbakar Lawal inda ya ce tabbas sallamar mutane biyar da gwamnatin jihar Legas ta yi sakamakon warkewa da suka yi daga annobar cutar COVID-19. Hakan ya yi daidai kuma wannan abin farin ciki ne ga mu 'yan Najeriya. Don haka fatanmu a nan shine Allah ya sa kafin nan da zuwan watan Ramadan wannan cuta ta zama tarihi a duniya amin. To mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Zara ufage kenan da saƙonnin masu sauraro. Kafin mu karkare shirin ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice. yayin da adadin waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a amurka ya haura dubu biyar magajin garin los angeles ya buƙaci mutane a birnin wanda shine mafi na biyu mafi girma a ƙasar da su rika sanya a rufe fuska idan za su fita cikin jama'a magajin garin eric garciti ya ce ba lallai sai mutane sun yi amfani da abin rufe fuska irin na likitoci da ake da karancin shi ba amma ya ce amfani da kyalle da rufe fuska zai taimaka wajen rage yaduwar cutar har yanzu jami'an kiwon lafiya na amurka ba su ba da shawarar mutane su sanya abin rufe fuska ba garciti ya kuma ce sanya abin rufe fuska ba yana nufin mutane su yi fita barkate ba ne ya kamata su zauna a gida sai dai in ya zama dole domin wasu muhimman ayyuka kamar sayan abinci fatar da kasar china ke yi na farfadowar tattalin arzikinta daga covid-19 cikin sauri ya tsaya cik yayin da annobar da ta addabi duniya ke daukar wani sabon salon shafuwar masana'antu da ke fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje soke odar kayayyaki da masaya suka yi daga kasashen yammaci ya tilasta wa kamfanoninsu da dama su ci gaba da kasancewa a rufe sai dai wasu daga cikinsu suka sauya zuwa samar da kayayyakin kiwon lafiya kamar ababen rufe hanci masu sharhi sun ce hakan na iya haifar da ci gaba da rufin masana'antu a nan gaba da kuma karancin aikin yi da zai kai kusan adadin waɗanda suka kammala karatun jami'a miliyan tara da za su shiga fafatakar neman aiki a ƙasar china a wannan bazara. Masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin namu a wannan lokaci. Sai zuwa can an jima mu sake dawowa da shirinmu na ƙarshe a wunin yau. A madadin duk waɗanda suka taimaka wa nasarar shirin musamman ma Hadiza Kyari da ta karanto labarai sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙarasa wuni lafiya. Ma'asala.